واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتمنا وأن اللتاب ميسونا بغية كل مسلم من صحيح الإمام مسلم وأن سيد Muhammad bin Muhammad bin Abdullah al-Maraqifi ya rubuta idan ba a manta ba a darasinmu na baya mun shiga sabon babi wanda yake magana dangane da rafkanwa ko da yake mai wannan littafi bai rubuta sunan babin ba amma ya dace a ce an rubuta an yi unwani bi ma'ana an yi edin a wannan babi hadisi na tafayin. a rubuta babu sa'awi babin da yake magana dangane da rafkalwa wa anhu har ila yau da gare shi wa kenan shine wanda ya ruwaito hadisi na 89 shine Abu Huraira Abdurrahman ibn Fakhr al-Asah radiyallahu ta'ala an an karbo hadisi daga Abu Huraira Allah ki kare yadda da shi inda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzo Allah ya ce inna ahadakum idza qama yusalli lalle dayan ku idan ya tashi zai yi sallah ja'ahu shaytan shaydan yakan zo maka a lokacin da ya shiga sallah falabata alaihi kai rikita masa al'amura yakan cuɗanya masa al'amura hatta la yadri kam sallah har a wayi gari ya kasance bai san raka'a nawa yayi a cikin sallah ba bai san abin da ya sallata ba bai san abin da ya rage ba fa idza wajada zalika a ahdukum idan ɗayan ku ya samu irin wannan talbisi irin wannan rudani to fal yasjud sajadatayn wa huwa jalid sai yayi sujada guda biyu yana zaune sai dai anan bai ce kafin sallama ko kuma bayan sallama ba balle mu gane kabliya ake nufi ko ba ba'diya muka ce wannan hadisi kamar yadda ya zo a cikin asalin littafin sahih muslim a gurguje ga hadisin kamar haka a babi na goma sha tara inda yake cewa babu sahwi fi salati wa sujudi la babu rafkanwa a cikin sallah da kuma yadda ake sujada rafkanwa قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان shaitan falabasa alaihi shi kuma mai wannan ya ce mana falabasa alaihi amma duk ɗaya ne da labasa da labasa duk ɗaya ne sai dai wancan da tashidide wancan an yi ƙarin tashidide a ciki akwai ziyada ta tashidide wannan kuma ya kasance mujarra falabasa alaihi hatta la yadri kam sallah fa idza wajada zalika ahadukum yasjud sajadatayn wa huwa jahil wannan hadisi shine wanda makaranta sana kuma sai aka samu karin bayani a hadisi na gaba قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه للي أبو هريرة يباس حديثي يكي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ماذا الله ياتي إذا نودي بالأذان yayin da ake kiran sallah a dabara shaiɗan shaitan yakan juya baya lahu yana tafiya yana hutu ko yana tusa a la yasma al har sai ya kasance baya jin kiran sallah fa idza qudiya al al'adan ana kammala kiran sallah aqbala sai shaitan ya juyo daga inda yaje fa idza ba yayin da aka tare ikama biha adbara sai ya sake juyawa ya je nesa har sai ya je inda baya jin tare ka fa idza qudiyat taswif idan aka kammala tare iqama aqbala sai ke dan ya fiskanto yaqturu bainal mar'i wa nafsi yana jefa tunani tsakanin mutum da zuciyarsa ya kula uskur kaza yana ce ka tuna abu kaza uskur kaza ka tuna abu kaza limalam ya kunya ko abin da ya kasance bai taba tunani ba to zai tuna lokacin da ya shiga sallah Hata ya zallar rajulu in yadiri kan sallah har a wayi gari mutum ya kasance bai san raka'a nawa yayi sallah ba fa idza lam a ahadukum kan sallah idan ɗayan ku bai san raka'a nawa yayi ba to yi sajadatayn wa jari. sai ya sujada guda biyu na zaune qabliya ko ba'diya eh qabliya ko ba'diya wannan hadisi shi ma bai warware ba sai hadisi na gaba قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أنا عبد ربه بن سعيد أنا عبد الرحمن الأعرج أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتللي النبي أجل إن الشيطان للي شيطان دفكي جني إذا صوب بالصلاة لوكة أكتاد إقاما صلى ولا يكن جويا أبو جي ولا خطرات ينا تفيا ينا توسا fa zakara nahwa ya ambaci kwacin wancan hadisi ko da yake wancan hadisi ya ce ana kiran sallah ne yake juyawa yake tufa idan ana ikama ya kan gudu to amma wannan hadisi ruwayan har malat ibn yahya ya tabbatar mana da cewa lokacin da ake kiran sallah yakan tafi yana tusa idan ana ikama ma yakan gudu yana tusa Allah ya wa za da fa'annahu wa manna sai ya zo ya kwalaitar da shi ya ta tusa masa abubuwa wa zakarahu min hajati ya ta tunatar da shi bukatunsa malam ya kun yakko abinda bai kasance yana ambatawa ba har ya zuwa ƙarakin wancan hadisi to wannan shine hadisi na farko yana da kyau a rike mana kafin mu zo mu samu ƙarin bayanin da imamun nawawi yayi akan waɗannan hadisai sai hadisi na gaba قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بهينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين yace wata rana annabi yayi mana sallah raka'a biyu wato raka'a biyu katale a cikin sallah min ba'di salawa daga cikin waɗansu salloli kuma qama falam yajlis sai annabi yayi tazarce sai ya mike bai zauna yayi zaman tahiya ba fa kama nasu ma'ahu sai mutane suka taki tare da annabi babu wanda yayi magana ba wanda yayi gula gulu tunda malamai da yawa suna bayanin cewa a lokacin ba su san faɗin subhanallahi ba idan liman ya kuskure wanda idan liman ya kuskure tafi ake yi da farko sai annabi ce a tafi na mata ne maza kuma su yi tasbihi to da wannan ne wasu malamai suke ganin in kana sallah mata kai kuskure to sai su maka tafi da cinyoyin sai su bubbuga cinyoyin wato kai kuskure kenan da wannan ne masabar malikiya suke daɗa ƙarfafa cewa muryan mace al'aura tun da an ce ta yi tafi tun da annabi ya ce inna mata fi kulin nisa yace tafi na mata ne to kuma maza idan wani abu ya same su cikin sallah to su yi tafi to amma waɗansu malamai suka ce a'a annabi da yace ai tafi na mata ne don ya muzanta abin mata su ne idan abin mamaki ya faru sai ga suna ta juya hannunsu suna tafawa amma kai idan mummunan abu ya faru me ya kamata ka yi ka ambaci Allah alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun idan abu ya same ka sai kai subhanallah ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko kuma ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce waɗannan mutanen kwarai ne saboda haka da annabi ya ce inna masaqiqu lin nisa yace tafi na mata ne to yana muzanta wannan dabi'a sai ce idan wani abu ya idza naba ahadukum idza naba shay'un ahadukum fi salah idan wani abu ya samu ɗayan ku a cikin sallah to wannan ahadukum din ne ya shafi namiji ko mace tunda mata suna sallah maza ma suna sallah ina fata an gane wato sai su yi tasbihi kenan na to a lokacin da yake ba su san wannan tsari ba Ya sa da annabi ya mike su ma sai suka mike fa kama nasu ma'ahu ma qada salata wa nazarna taslima lokacin da annabi ya kammala sallah muka saurari sallamar sa sai bai sallama ba Ba kabbara sai annabi ya kabbara fa sajada sajada yi. wannan kabbara da yi shine waɗansu malamai suke ce kabbaran Ya yayi kabbaran harama tunda in za ka yi sujadan wato qabliya ko badiya to akwai kabbara ta musamman wanda za ka yi kafin ka yi su in ka je sujada kuma ka yi in ka dago ka zake yi in ka zake sujada ka zake yi in ka dago ka zake yi sai a wayi gari kai kabbarori guda nawa guda biyar ke ina fata an gani. to amma anan sai ta annabi yayi kabbara guda daya wala Allah ita ce ta kudurta niyyan cewa zai yi sujada na qabliya fa sajada sajada tayi maza Allah ya sujada guda biyu wa huwa jahil maza Allah yana zaune bai miƙe ba qabla taslim kafin yayi sallama thumma sallama kana sai sallama to kaga wannan ya gwada mana annabi yayi ragi a cikin sallah yayi kafiya saboda bai zauna yayi zaman tahiya na farko ba saboda haka sai yayi kafiya to sai karin bayani قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وأول سنة قال وحدثنا ابن رعم قال أكبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بهينة الأسدي شو حديث مسلم إيلي wancan mun karanta hadisin Abu Huraira yanzu kuma muna hadisin Abdullah ibn Buhaira al-Asadi ko al-Asadi ɗaya na Halifa bani Abdul Muttalib radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qama fi salati dhuhr yace wata rana annabi ya zo a sallan azhar wa al-sayyami wa alayhi julawa akwai zaman farko na tahiya bai zauna yayi ba kaji annabi da kansa kenan yaza an kaga liman yayi ta zarce ba ka ce kai limamin na ai kaza kaza ka je kana ta gunin aguni ba yana yawan mana kuskure a cikin sallah oh in yana yawan muku kuskure a cikin sallah me ya baya da masara ne a gidansa me yasa ba za ku tara taimako ku ba shi ba wannan al'amarin limanci bai yana da wahala wanda aka ce limami ne to fa masa ta baibai kullum tunanin sai na kan wannan an masa ta bai ya ta kuraki ko kuma ki ya janye kai ka zo ka taba ka gani ko za ka iya idan limamin ku yana yawan kuskure sai ku nema masa taimako ko kuma a yanke masa wani albashi ya zo ya tafka kuskure a sallan azahar la'asar ma ya yi rafkanuwa magariba ya yi rafkanuwa isha'i ma ya yi kusa ya rafkanuwa amma bai yi ba to da daddare sai ka dauki buhun shinkafa sai ka kai sai ka ce to yalla bai wani ko alhaji wani ka kawo kudin bane naira dubu goma sai a baki ku gani sallah su ba sai rafkanuwa ko ba zai yi ba eh, ba mamaki zai miƙe amma idan aka kai masa wannan buhun shinkafa da dubu goma sai kuma ya sake tafka rafkanuwa a sallan asuba to lallai akwai wani abu akwai wani abu wato abin ya yi yawa ke amma tun da annabi ya rafkanuwa to kowa ma sai ya yi Allah ya taimake mu maza Allah zai zauna sai ya mike bai zauna ba a sallan azhar falamma atamma salata lokacin da ya idar da sallan sajada sajada ta yi ne sai ya sujada guda biyu kun ga nan bai tambayi kowa ba Allah ta baraka wa ta'ala ya sanar da shi cewa an samu kuskure saboda haka zai karantar da su ilimi na musamman yukabbiru fi kulli sajada annabi yana kabbara a kowace sujada wa huwa jalil maza Allah yana zaune kabla an yi sallima kafin ya yi sallama wa sajada kuma na su ma'ahu kuma mutane ma suka yi sujada tare da shi domin saboda mamuni abin da ya doro kan liman kuma ya haukan ko da ba su suka yi kuskuren ba makana ma na fiye min aljulo annabi ya yi waɗannan sujada guda biyu ne maimakon zaman nan da ya manta bai yi ba to nan anan annabi ya yi rage kuma ya yi sujadan kabliya kamar yadda ya zo a ruwayan abdullahi ibn buhaira sai karin bayani قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد أنا عبد الرحمن الأعرج أنا عبد الله بن مالك بن بهينة الأسدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام بشفع عبد الله بن بهينة يتي للي ماذا الله يا wato a kafa in sallarsa maimakon ya zauna ya yi ta giya sai ya miƙe yuridu an yajlisa fi salatihi fama da fi salatihi inda ake zama sai annabi ya miƙe bai zauna ba falamma kana yayin da annabi ya kasance fi akhir sala a ƙarshen sallah sajada qabla an yusallima sai kawai ya sajada guda biyu kafin ya sallama thumma sallama sa'annan ya sallama kaga wannan hadisi shi ma ƙarin bayani ne akan wancan yayi rage kuma yayi kafuya sai hadisi na uku daga cikin hadisan da ya cancanta mu kiyaye قال وحدثني محمد ابن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عتاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا الله يتي إذا شك أحدكم في صلاته إذن أيمكو يشك أتكن صلى حديث أبو سعيد الخدري يا إيه كما حديث أبو هريرة idan ɗayan ku yi shakka a cikin sallansa falam yadri kan sallah bai san raka'a nawa ya yi ba salatan am arba'an raka'a uku ya yi ko hudu kun ga wancan shi ya rude baya da adadi hadisin Abu hurera baya da adadi amma wannan uku ya yi ko hudu to ya tara a shakka ya jefar da wannan shakka ne alamar sai kara ya dauki abin da hankalin sai bi kwanciya akai ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وقبل أن يسلم sai sujada guda biyu kafin yayi sallama ina ba ta gane fa in kana salla amfanin wannan sujada guda biyu shine idan ya dauka uku yayi ko hudu sai ya ce kai uku ne sai ya kara ɗaya. alhali hudu ne kaga yayi biyar kenan to in har an wayi gari na ka biyar ya yi ka fa'ana lahu salata za su daidaita musu sallar a wajen Allah abin da ya yi nan ya gyara ne wa in kana salla itmaman li arba'in idan kuma ya yi ɗayan da ya kawo daman daidai ne shine tikito hudu to kana ta tarqiman li shaytan wannan sujada guda biyu sun zama abin nan guduma ga shaytan kada ya sake lalata masa sallah nan gaba kuma dan yawon da yayi da tunaninsa wato yayi da kenan a dalilin wannan yayi maganin kenan to shi yasa wasu malamai suke cewa wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana fassara hadisin Abu Huraira domin Abu hadisin Abu Huraira bai ce sujadan kamliya ne ko ba'diya ba to amma hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya gwada in ce a cikin sallah ka rasa ina ne zaka dafa to ka dauki abin da kake gani shine yake ne bayan ka dauka to sai ka yi sujada sujada nan da za ka yi kabliya za ka yi ne ka gyara sallah ina fata an gani bayani akan wannan hadisi qala wa haddathana usman wa abubakar ibn abi shayba wa ishaq ibn ibrahim jami'an an jarir. قال Usmanu, قال حدثنا jarir an mansur an ibrahim an القمة قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة كيف tana ƙarin bayani ne dangane da hadisin ruwayan abu sa'idin al-khudri annabi ne ya sallah ya rage ko ya ƙara ko da ke mai ruwayan ki yayi shakka ya rage ko ya ƙara a cikin sallah da lokacin da ya yi sallah sai aka ce ya rasulallah a hadasa fi salati kai shin wani abu ya faru a cikin sallah ne shin wani abu ya faru ne kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma zaka sai manzo Allah ya ce musu menene ya faru kala sallaita kaza wa kaza kai sallan kaza da kaza ne wato akwai taraddadi a ciki kala fasanna rijlaihi wa saqbala al-qibla sai manzo Allah ya kafa kafafun sai fuskanci al-qibla ya zauna kenan fa sajada sajdatayni sai ya sujada guda biyu kuma sallama sa'annan yi sallama thumma aqbala alaina bi wajhihi sa'annan ya fiskance mu da fiskansa fa qala sai yace innahu law hadatha fi salati shay'un an ba'tukum bihi idan da an samu canji a cikin sallah zan ba ku labari saboda sallah tana da muhimmanci saboda muhimmancin ta sama a karfo da ba a kasa ba saboda muhimmancin ta saboda muhimmancin ta sai da annabi ya kan minbari ya gwada mu mutane yace nayi haka ne litatan mu be domin ku yi koyi ne saboda muhimmancinta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku gani ina yin sallah saboda haka idan hadda wani abu ya canzu an canza wani abu a cikin sallah zan ba ku labari walakin innama ana bashar sai annabi ya ce ni mutum ne to ina masu cewa annabi ba mutum bane aya ta faɗa hadisi ya faɗa kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada saboda haka maza Allah ya ce innama ana bashar ce ni mutum ne kaman ku sai dai Allah ya fifita ni da abin da ku bai ba Ya ce an sa kamatan sauna ina mantawa kamar da kuke mantawa sannan kuri uka fala tansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai ba za ka manta ba sai abin da Allah ya so ya za ko nan ayoyin Qur'anin da Allah ta'ala ya mantar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda Allah ta'ala baya bukatan mu yi aiki da su baya bukatan mu san su shine sanan quri'uka fala tansa illa ma sha Allah shine annabi ya tabbatar ya ce an saka matan sauna ni ma ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa idza nasitu fadhakkiruni idan na manta ku tuna taddali wa idza shakka ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya shakka cikin sallansa falyataharra sawaba yayi tanki tankin daidai falyutimma alaihi ya tiki tasallam thumma liyasjud sajadatayn sa'annan ya sujada guda biyu amma malamai sun ce karin bayani ne akan hadisin Abu Sa'id al-Khudri da ma'ala ya sujada guda biyu kafin sallama na'am sai hadisi na hudu daga cikin hadisan da ya cancanta mu kiyaye قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا القمع الظهر خمسا yace wata rana alqama wani babban almajiri ne na Abdullahi dan Mas'ud Allah kare da ya zo zai musu sallah a zahar sai raka biyar maimakon hudu falamma sallama qala alqawm lokacin da ya sallama sai mutanen suka ce ya aba shamli kace ya kai baban kabla ka sallai da kan fa raka a biyar kamana ba raka yi hudu ba kala kalla ya ce a'a raka yi hudu na yi ma fa'altu ni ba raka a biyar ne ba kalubala suka ce masa ai raka a biyar kai ba hudu ba wa kuntu fi nahiyatil qaumi ibrahim ibn suwaid ya ce ya kasance yana cikin jama'a yana wani bangare alkama yana juyawa sai hango shi saboda cikin mutane akwai masu tunani akwai waɗanda yake su irin wannan bai cika kama zuwa idan ana neman tabbaci sai a nemi tabbaci da gare ya sa kai ma ka wayi gari cikin irin waɗannan mutane wanda ana rikici za a tambaye ka abinda ka faɗa ko da mutanen da suka faɗi wannan magana ba su da yawa to za a ɗauki nasu saboda me saboda kai kana cikin su amma kar ka zama dan tasha ko da yake yanzu tasha ma kuma masallacin juma'a zuwa da uku eh akwai masallacin juma'a kai guda biyu ne ko da idan aka ce mutum dan tasha ne to an lalata masa al'amari amma yanzu sai ka samu dan tasha ma limani eh, yakan je neman abinci ne a tasha kuma ya dawo inda ba ya tuwa-tuwa to kaga ai ba mutumin banza ba tun daga gyara an yi masallacin juma'a a tasha da limamin su kaga wannan ya gwada tashan mu ne yanzu da dama daga cikin su mutanen kirki ne Allah ya taimake mu sai dai irin abin da ba a rasa wannan ko ba a tasha ba ko a tsakiyar gari ma na samu sai eh. saboda haka da ya duba sai ya gani ni Ibrahim ibn Suwai قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام يتكمني يا رجل daman yaro ana samun yaro mai tunani amma yaro mai yaranta wannan kan kiriri ta ne sai idan ya yi hankali kuma sannan za a yi mu'amala da shi ta rikisa kai amma Allah ta'ala ya ce make mu yanzu za ga samari da dama suna nasuwa ko wani yaki ga lungu ya yi fiya to in ya fito sarari sai ga yakin ya gyara to ana masa fata nan gaban ma ya gyara da lungu da sarari ka kasance mutumin kirki mutumin kwanaki kuma wata rana wata tawaga da ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta tarbiyya, dinin Allah akwai yaro a cikin a shi kullum saboda yana bin annabi sallallahu alaihi sai ya haddin ayoyi da suka zo tafiya ya ce lalle na ga kun dade na ga kun dade ya kamata ku koma gida wajen iyalan ya ce to amma sai ku zabi sai ya zama muku juna a samu wanda ya fi haddan karatu a cikin yan kwanakin kenan kawai da aka bincika sai aka samu yaron cikin su shi ya bi su hadda sai aka nada kilima amma ba wanda sa ba mai kyau bane in yayi ruku'a su je da to ana ganin su ta baya shine wata mata ta zo cewa ta ta a ah, ku yi dinki wa limamin sai ta wuce ana idan da zalla aka tattara gudumawa aka yi masa dinki eh ya ce wallahi wato tun da ya zo duniya bai taɓa farin ciki kamar hannu aka masa zafin kayan nan ba kaga ba ma na ɗaki liman wai da abin nan da ya ba da yake yaro wannan ba abin nan ce ba saboda haka in yaro yana da hankali yana da natsuwa to yana da kyau a gabatar da su cikin al'amura ya za ku idan yara suka zo jin karatu ana bari in waɗansu idan suka je za su yi bayani wa iyayensu yi an ce kaza an ce kaza sai a yi musu gyara ta wajen su iyayensu su ma suke samun abin da ake yi a masallaci ta zauna yana da kyau kuma koyar da tarbiyya ce domin ko yaro ne mai kiriniya yana kiriniya a can ka ɗauko shi ka sa nan ko ya bar kiriniya ya saurara ko ya yi bacci kaga an rage eh inda ba zai yi fitsari a nan ba kenan to haka za ka rinka yin masa in ma yana bacci wata rana zai waye gari ba ya bacci Allah ya taimake mu yace wa ana gulam yace ni ina yaro karami fa qultu bala sai nace ai haka ne nace haka ne Ka da kad sallaita kamsa a biyar kai malam a biyar kai kala li wa anta aidan ce hadda kai kai ma ka tabbatar Raka a biyar na ne a awar Ya ce ya kai mai ido daya hadda kai to wannan ya faɗa masa wannan kalma ba domin ya muzanta shi bane aka ce ya halatta ya halatta in dai babu muzantawa kamar na sama kamar mahaifi ya faɗawa abin nan ya ce kai mai ido ɗaya ko kai mai hannu ɗaya ko kai mai kafa ɗaya ko wani abu makamancin wannan in dai ba muzanta shi bane ya halatta Abdurrahman al'arab wanda muka yi ta abin nan gurgu ne ya zaki kiransa al kuma wannan sunan ya bi duk inda ka ce Abdurrahman in baka ce al'arab ba to ba za a gane shi ne. sai da ba wani Abdurrahman ne daban ina fata an gane na'am taqulu zalik qala qultu na'am nace kwarai ko malam muka fan fatala shikenan tun da raka'a biyar yayi yanzu ya tabbata sai ya juya fa sajada sajadatayn thumma sallama sai yayi sujada guda biyu sa'annan kuma sai ya sallama to amma wannan sujada guda biyu da yaushe yayi su ba ya sallama bayan sallama da ƙari amma ya kamata ku gane ya riga ya sallaman dole da mun dole ya sallama shi yasa wani malami yake cewa shi yana ganin ko ba ba adiya bane wato kabliya ya kamata yi amma tun da ya riga ya sallama to ya iya zai ce ya fasa sallaman ne ai ba zai ce ya fasa sallaman ba ina ta an gane eh amma imam malik yace a yace wannan biyar da aka yi da ina ya sallama yace to sujadan da ya guda biyu yayi su bayan sallama ne duk wanda ya kare to zai sujada ba biya hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu na sun kuma kala sana sai yace kala abdullahi radiyallahu an ce babban malamin mu abdullahi dan mas'ud Allah ki kare ya da ki yace sallah bina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kam kan ce wata rana annabi ma ya mana sallah raka'a biyar raka'a biyar yayi falamman fatala ta tawashwasha alqawmu bainahum lokacin da annabi ya isar da sallah sai mutane suka yi tashwi da wace wace eh abin da nabi nufi da ta wace shine kawai suka yi ta guna guri wani ya ce ai an kara ne wani ya ce ba karawa aka yi ba wani ya ce ai kaza ne shine suka yi ta kus kus kus kus a tsakanin su wa kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya gane ya ce ma sha'anukum me ya samu me ya same ku ya za ke son shugaba ya kasance mai basira ya zama yana da hikima wajen gane al'amura qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzon Allah hal zida fi sala sai suka yi dabara suka ce an ƙara sallan ne daga hudu an koma biyar qala la annabi ya ce ba ƙara sallah ba qalu fa innaka qad sallaita kamsa suka ce ya rasulullah yayi raka'a biyar kai fanfatala maza Allah yana ji raka'a biyar yayi ya tabbatar shikenan kawai sai ya juya sun masajada sajada tayi sai ya sajada guda biyu sun masallama sa'annan sai ya yi sallama kaga kenan idan mutum ya yi qabliya sai yi sallama da tunda already bai ba in kai ba adiya ma sai ka yi sallama amma babu maganar tafiya duk hali sannan da makaranta ba maganar tafiya aka ce summa sun summa sallama sun masallama. sallama ya yi sallama summa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sana sai manzo Allah ya yake inma ana basharun mislukum shani nan mutum ne misalin annabi ba aljani ba ne, annabi ba mala'ika ba ne, annabi ba dabba ba ne, annabi ba concrete nawun shi ne mai da hausa na yace ma ana basharun ya ce ni din nan mutum ne misalin an sa kamatan sauna ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa wa zada ibn numayr fi hadithihi fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatayn idan ɗayan ku ya manta yayi kari to yayi sujada guda biyu yana nufin bayan sallama ke. to hadisi na gaba shi ma yayi karin bayani ne akan wannan sai dai zamu tsallake shi bari mu karanta ɗaya hadisi قال وحدثنا من جعفر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن القمع عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزاد أو نقص yace annabi yayi sallah ya kara ko ya rage amma abinda yake magana anan shine ya kara ba ya rage ba duk sahabi ko ko tabi tabi ko mai ruwayar hadisi idan ya manta abu to sai ya abubuwa guda biyu ba zai faɗi abu ɗaya ba قال إبراهيم والوهم مني إبراهيم يكي wannan wahami da gare ne fakila ya rasulallah aka ce ya manzon Allah uzida fi salati shay'un an kara wani abu ne a cikin sallah kaga abin da annabi ya kari ne fakala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah ya ce inna ma ana basharun mislukum ba kara komai ba ni dai mutum ne kamar ku an saka ma kan sauya ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatayn wa huwa jahil idan ɗayan ku ya manta to yayi sujada guda biyu yana zaune sun ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجد سجدتين sai annabi ya juya ya sujada guda biyu to kaga wannan yayi ba adiya kenan saboda yayi kai na kala wa hadathana abubakar ibn abi khayba wa abu quraib kala hadathana abu muawiya wa awwal sanad kala wa hadathana ibn numayr kala hadathana hab wa abu muawiya an al-a'mash عن إبراهيم عن القمع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجدتي السهو النبي يا سجد رقا وابدا بعد السلام والكلام yace bayan yayi sallama kuma yayi magana saboda yayi kaji a cikin sallah saboda haka sai yayi sujudan da adiya to wannan shine hadisin Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu sai hadisi na gaba shine na biyar kuma na karshe a cikin hadisan da ya kamata mu kiyaye قال حدثنا أمر أمر الناكي وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أمر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول محمد بن سيرين يتناجي أبو هريرة الله شكاري ذلك ينشيوه to kaga mun sake dawowa kan abu huraira amma wani hadisi ne daban ba wancan ba yace salla bina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ihda salatay al-ashi yace annabi ya mana ɗaya daga cikin sallolin yamma wadanne ne ɗaya daga cikin sallolin yamma azhar da la'asar ɗaya daga cikin sallolin yamma azhar ko la'asar imma zuhura wa imma al-asr ko dai sallan azhar ko da ya sallalla asu fa sallama fi rak'atayn sai aka samu rakkan wa kuskure annabi kawai sai ya sallama raka guda biyu ba za a za a raka a hudu ne la'asar ma raka a hudu ne to annabi ya yi raka a biyu sai ya sallama kuma da ya sallama sai ta ke fita ba wanda ya yi magana ثم أتى جزعا fi قبلة masjid sai annabi ya je ya tsaya a wani kututture a a alƙiblan masallaci ba fastana da ilaiha maza Allah ya jingina da wannan kututture mugdaban amma kana ganin sa akwai alamun bacin rai tare da shi to menene dalilin bacin rai saboda rakan wanda yi wallahu alam kana liman yana yi yiwuwa matan ka su kunno ka daga cikin gida don ka zuwa maka kafa kafa ¿Sabe? idan ya zo ya sanuwa yana da dalili annabi dai an ganki cikin ɓacin rai amma ba a san menene ya ɓata masa rai ba abu Hurairah ya ce wa fil qaumi abubakarin wa umar a cikin tawagan da suka bi shi sallah suka yi sallah akwai abubakar da umar malaman hadisi suka ce wannan yana daga cikin abin da yake gwada darajar abubakar da umar kamar a ce ai abu kaza ya faru a ce haddasa wani da wani ma amma ba su ce komai ba ke kenan kamar suna goyon baya to ka kasance cikin irin waɗannan mutane manyan mutane wanda ake musu fatan alheri kuma ake karɓar maganansu a duk lokacin da aka samu ruɗani fahaba an ya takallama amma abubakar da umar radiyallahu anhuma su fa sun ji warjinin annabi ne suka kasa yin magana to idan abubakar da umar ko ba su yi magana ba to da wuya wani ya biya wa kharaja sara'anun nas masu gaggawan mutane kuma suka fita daga masallaci akai ta fita suna ce usiratis salatu yau an yi kasarun sallah eh an samu hujja wato ana zaman gida ma za a yi kasaru an samu sauki to ana cikin haka sai wani karfin hali ana kiransa alkirba kawa wa kama zuliyadaini sai zuliyadaini wanda yake da hannaye guda biyu masu tsawo sai ya miƙe فقال يا رسول الله يتي يا منظم الله أقصرت الصلاة أم نسيتها يتي قصر صلى أكيي كوكا من تالي تنبين ديكي فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمينا وشمالا كما قال الله يكل داما يكل أبو يكل قوة لبنغبي فقال صلى الله عليه وآله وسلم سيان النبي ما يقول ذو اليدين menene abin da zulede ne ke faɗa saboda yana son ya daɗa samun tabbaci ko me yake faɗa ne qalu sai mutane suka samu bakin magana sai suka ce sadaqa ya eh, abin da ya faɗa daidai ne kasar aka yi ko ka manta ne lam tusalli illa rak'atayn ya manzo Allah baka yi sallah ba kai raka'a biyu kacal rakawoyi biyu kacal kai sai manzo Allah ya ce a'a to kuskure ka samu shine fa salla rak'atayn wa sallam sai annabi ya rako yi guda biyun nan da yi guda biyun da suka rage sai yi sallama sun makabara tunda kun ga wannan guda biyu ba zai yi kace jiran abin nan za a yi ba domin kowace raka'a tana da karfi bayan karatun fatiha da tsayuwan karatun fatiha akwai ruku akwai dagowa daga ruku akwai sujada akwai dagowa daga sujada to wannan sun fi karfin sujada rankanwa ya kamata ka gane sun fi karfin sujada rankanwa yasa idan mutum ya bar farilla to sai ya kawo amma inda ka ji ana maganar sujadar rafkanuwa to ba farilla ba ne aka bari ina ta an gani to da annabi ya raka a guda biyu ya ciki ta sallah kai kuma ya sallama kaga nan bai yi kabli ya bace da ya yi sallama thumma kaffara thumma sajada sai ya yi kabbara ya yi jada ta farko thumma kaffara fa'a ya yi kabbara ya dago Tun ثم كبر ya yi kabbara ta biyu ya sake yin sujada ta biyu Tun kabbara wa rafa'a sannan yayi kabbara ya rago kala wa akhbirtu an imran ibn husayn yace bayan hadisin abu hurairah an bani labari akwai ruwayin imran ibn husayn shi ma sahabi ne radiyallahu anhu annahu kala yace da annabi ya sujada guda biyu sun sallama sai kuma ya sake sallama sallama nawa kenan yayi sallama biyu ko uku na farko ma kuskure ne to amma da yazo ya raka abu kuma sai yayi sallama sai yayi sujada guda biyu sai yayi sallama kaga yayi ba'diya kenan saboda me yasa yayi ba'diya eh saboda yayi kai saboda yayi kai kaga kenan wannan ya zama exactly ɗaya yake da hadisin Abdullah ibn Mas'ud duk wanda ya kare a cikin sallah zai yi me zai yi sujadan ba'diya ina ba dan gani. نعم wannan ruwaya kenan sai wata قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول يتنادي أبو هريرة ينادي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر ماذا الله يا صلى الله عليه وسلم با ظهر ما يبين kaga wancan hadisi ya ce ɗaya daga cikin sallolin yamma wannan kuma ya fitar mana da izakili ya ce sallallahu alaihi wasallam kuma wani abin mamaki ma ce ba sau ɗaya ne haka ya kafa faruwa ga annabi ba sau ɗaya ba ne akwai lokacin da raka uku ya yi a sallan azhar a la'asar ya yi sallar ya rage ɗaya kamar yadda za mu gani mai zuwa أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatul asr annabi ya mana sallar la'asar fa sallama fi rak'atayn kwasan sai ya sallama a raka'a biyu fa kama zul yadayn radiyallahu anhu sai zul yadayn sai ya mike Allah ki kare yadda da ki wa kale yace a kusurati salatu ya rasulullah shin an yi kasarun sallah ne ya manzon Allah am nasita ko kuma ka manta ne fa rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam sai manzo Allah yake kullu zalika lam yakun yace ko dai bai faru ba ba yi kasar ba kuma bambanta ba fa kala kad kana ba'du zalika ya rasulullah sai yace ai ya manzon Allah wani daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu ya faru ko dai kasar ko mantuwa fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala an-nasi fa qala sai annabi ya kalli mutane yace a sadaka zul yadayn shin zul yadayn yayi gaskiya kuwa abin da ya faɗa daidai ne fa qalu na am ya rasulullah suka ce haka ne ya manzon Allah fa tamma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma baqiya min as sai annabi ya tikita abin da ya rage na sallah ma sajada sajadatai sa'an sai ya sujada guda biyu wa huwa jalis manzon Allah yana zaune da taslim bayan yayi sallama wato yayi ba'adi yake saboda haka da maganganun da ya da fitan da yayi da menene da yayi yi yana matsayin ƙari ne a cikin sallah kuma ba su ta sallah ba wani abin mamaki ba fata sallah ba ya sa addinin musulunci ilimi ne ba wai hankali ba ne zai don a hankalce ne zai tafi a a yi sallah ta ɓaci a zuwa sake daga farko to ba hankali ba ne ilimi ne eh. to wannan raka'a biyu kenan aka yi sallama to akwai na raka'a uku wanda yake waɗansu ruwayoyi ah, ruwayan a dasana abubakar bin abi ba. وزهير بن هرب جميعا عن ابن ألي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه رواية عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الأطرى وترى منذ الله يصلى الأطرى وسلم في ثلاث ركعات sai ya sallama a raka abu da kuma da kala manzila sanan manzon Allah ya shiga ainihin gidansa bayan ya shiga gida kaji wannan hadda kayi sai da ya shiga gida yayi abin da zai yi gida ya fito fa kama ilaihi rajulun yuqalu lahu sai wani mutum wanda ake kiransa al wato sai ya tashi sai ta ya manzon Allah wa kana fi yadayhi tulu radiyallahu anhu aka ce mutum ɗaya ne duk yi maganan nan a wancan hadisin Abu Hurairah shi yi magana arabkan wanda aka yi a hadisin Imran bin Husayn wannan ruwaya shi yayi magana shi yayi magana saboda hannunsa akwai tsawo hannunsa yana da tsawo kamar na ke da wani lokaci yana ganin muka tsaya a cikin zalla sau sai ga wani hannunsa ya zama a tsakanin dira'i na wani ya abu da eh, ana son mutum ya kasance yana da hannu da tsawo domin mai hannu mai tsawo mai kyauta ne amma kana da hannu na'am fakala ya rasulallah ya ce ya manzon Allah fa zakara lahu sani'a ya ambata wa annabi abin da yayi wa karaja gadabana yajuru ridaahu hatta intaha ila Allah manzo Allah ko sai fito yana jan mayafinsa haka yana kwacewa yana tattaruwa. eh ba wai ya masa yawa bane na taba jin wani malami ya ce to ka gani annabi ma ya masa yawa ne shi yasa yake ta ja ba haka ba ne. wasu kuma ya ne wannan gefe ya kwace ya ja kasa su daga wannan gefe ya kwace amma yanzu kai ka samu ci gaba ka samu dabarar da ba yadda za a yi wandon ka ko rigan ka ko babban rigar ka ya ja kasa in ya ja kasa kuwa to lalle duddugen ka wato duk duniyan ka yayin kasa zai bayani a gidan muka kullum muna da da muku duk wanda tufafinsa suke wuce idon kafa wando ne ko riga ne ko babban riga ne to daga idon kafa ya kasa yana wuta inda annabi ya faɗa in za ka gyara ka gyara in ba za ka gyara ba ya rage naka ko ba ta za ya ce kafafunka suna wuta sauran sauran jikinka yana gidan aljanna duk da aljanna da wutan ai ba waje da suke ba ba waje da suke ba mun ko kana wannan ne ko kana wannan in ko taurin kai ka yi ka ki bin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kai ma ka san inda kake wa man yushaki ka rasulullahi min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله jahannama wa za'at masira eh yayi da ha babba ne jahannama da ha babba ne Allah ya tsare mu na fakala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda wannan ya faɗa daidai ne a uku muka yi sallama galu na suka ce kwarai fa sallar raka'a sai annabi ya ciki ta raka guda daya thumma sallama sa'annan yayi sallama thumma sajada sajadatayn sa'annan yayi sujada guda biyu thumma sallama sa'annan yayi sallama me ba kuma me yayi qari kenan ya yi sallama to da wannan ne imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yace qala al-imam abu abdullah al-maziri imam al-maziri yana ɗaya daga cikin malaman da suka yi sharhin sahihin muslim hadisan sahih muslim imam al-maziri yayi shirki wanda ya kira shi al-mu'la da yayi shirki sai aka samu qadiya al andalus shi kuma sai ya zo sai yayi ikmalul mu'la mujalladi guda ta karin bayani ya daga fata dawa bayan sai an nawawi ya zo sai ya ce mujalladi tara yayi kadan sai ya ninka sai da ya mujalladi goma sha takwas wannan shine ɗaya daga cikin sha takwas ɗaya daga cikin sha takwas ya ce fi a hadisil babi kamfa ya ce hadisan gaba ɗaya duk idan ka tattara su za su taru ne a ƙarƙashin hadisai guda biyar kuma dun na muku ishara zuwa gare su ga hadisan nan hadisu abi hurera radiyallahu anhu hadisin abu hurera wanda yake shine da farko fi man shakka lam yadri kam sallah mutumin da ya shakka bai san raka'a nawa yayi ba wa fihi annahu yaqudu sajdatayn yace zai sujada guda biyu amma walam yazkur mawdi'ahuma bai ambaci inda zai ba qabliya ne ko ba'diya to wannan shine hadisi na farko shi yasa wadansu malamai suka ce ko qabliya kai ko ba'diya kai daidai ne ina fata an gani duk da kasancewa akwai hadisin Abu sa'idin al-Khudri yayi karin bayani ya gwada annabi ya yayi bayanin cewa duk wanda ya rikice a cikin sallah yayi sujadan kafiliya ina fata an gani to waɗansu suka ce a wancan hadisi yana zaman kansa to idan wancan hadisi na Abu Hurairah yana zaman kansa wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana zaman kansa shine wanda ya rikice to ko yayi qabliya ko yayi ba'diya duk wanda ya daidai idan ka yi ba'adiyya sai ka ce hadisin abu huraira don annabi bai ce kabliya ko ba'adiyya ba idan ka yi kabliya sai ka ce hadisin abu sa'idin al-khudri wa hadith abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu sa'annan da hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ki kare yadda da fi man kyakka wanda ya shakka fihi a cikin hadisin aka ce annahu yasjudu sajdatayn qabla an yuslima qabla an yuslima ko qabla an yusallima ya sujada guda biyu kafin ya sallama to kaga mutumin da ya rikice a cikin sallah sa'annan ya ciki ta sallarsa to yana da zafi ko ya yi kabliya ko ya yi ba'diya duk wanda ya yi daidai ne a wajen wadansu malamai Sannan wa hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu wa fihi sai hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ki kare ya da a cikin hadisin alkiyamu ila kamisa annabi ya miƙe wato zai kawo a ta biyar ko yayi a biyar wa annahu sajada ba'da salat sai kuma annabi ya sujada bayan sallama me yasa ya sujada bayan sallama saboda yayi kai sannan kuma wa hadithu dilyadain da kuma hadisin dilyadain radiyallahu anhu Allah ki kare ya da wa bihi assalamu min ithnatayn annabi yayi sallama a raka'a biyu wal mashi wal kalam yayi tafiya yayi magana wa annahu sajada ba'da salami kuma yayi sujada bayan sallama yayi ba ahiya to waɗannan hadisai suke gwada cewa duk mutumin da ya kari a cikin sallah shi kuma zai yi sujada ba ahiya wa hadithu ibn buhaina radiyallahu anhu sai hadithin ibn buhaina Allah ki kare yadda da ke wa fihi a cikin hadisin kuma mun karanta cewa alkiyamu min asnatayn wato annabi ya tsaya wato a raka'a guda biyu da ya tsaya a raka'a guda biyu sa'annan kuma kafin yayi sallama ba tare da yayi sallama bai magana wa kowa ba wa sujudu qabla salati sai kuma yayi sujuda kafin sallama kaga kenan da yayi sallama bayan yayi sallama aka ce masa kaza to shikenan kuma sai ya je sai ya sujuda mai jiya. an samu raki an samu kari kenan sai ya sujudan bahiya saboda haka waɗannan hadisai guda biyar ina fata kowa idan ya je ya zauna to zai iya tantancewa mutumin da ya rude yana da zafi ko kabliya ko ba'diya mutumin da ya yi ragi ya yi kabliya mutumin da ya yi kari ya yi ba'diya amma kuma idan aka samu kuskure wajen ba'diya sai kai kabliya ko wajen kabliya sai kai ba'diya to malamai sun ce sallah ta yi babu wata matsala a cikin sallah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh